ruɗaɗɗu ba sa gane gaskiya. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين da masu gaskiya ne a cikin da'awarsu cewa suna son fita tare da kai don yin jihadi akan tafarkin Allah da sun shirya masa ta hanyar tanadi sai dai Allah ya ƙi fitar da su tare da kai sai fitar ta musu nauyi har suka zaɓi zama a gidajensu yayin da rashin fitar waɗannan yake bakanta wa rai sai Allah ya kwantar musu da hankali ya nuna musu cutar fitarsu